majalisar tattalin arziki ta ƙasa ta shawarci shugaba tinubu ya dakatar da harajin bat babu wahalar samun mai daga matatarmu in ji aliko dangote mu ji ɗuriyar manoma 21 da 'yan bindiga suka sace a jihar kebbi ba in ji wasu manoma kamfanin nnpcl bai ba mu izinin baiwa dillalan man fetur kai tsaye ba in ji matatar aliko dangote bangaren labarun kasashen waje za ku yi cewar an kama shahararrun masu amfani da shafukan yanar gizo a kasar tunisia attajiriya a kasar amurka elon musk ya ki bayyana a gaban kotu kan tuhumar baiwa masu zaɓe cin hanci na makudan To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labarun kaftan TV tare da ni Yahya Hassan Iyatawa. Yanzu kuma ga labarun dalla dalla. Majalisar Tattalin Arziki ta Kasa wato NEC a takaice ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ta auku a Najeriya a bana ta shafi kananan hukumomi 217 na jihohin Najeriya guda 34 inda akalla mutum 321 suka rasa rayukansu. majalisar ta bayyana haka ne inda kuma ta karar cewa ambaliyar ta shafi akalla mutum miliyan 1,372 sannan ta raba akalla mutum 740,743 daga mahallansu gwamnan jihar gwamnan jihar anambra farfesa cikuma salido shi ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a fadar shugaban kasa bayan taron na majalisar tattalin arziki ta kasa wanda mataimakin shugaban kasa kashim shatima ya jagoranta kuma Salido ya bayyana cewa ambaliyar ta jikata akalla kimanin mutum miliyan 2,854 sannan kuma ta ta gidaje 281 da kuma kadada ta filin noma 258 na gonaki a fadin Najeriya. ta wani labarin kuma majalisar tattalin arzikin najeriya tonec ta shawarci shugaban kasa bola ahmad tinubu da ya janye kudurin yi wa harajin bat garin bawul da ya aiki majalisar dokoki ta kasa domin a samu isasshen lokacin da za a tattauna tare da fahimtar juna game da abin da yake nufi gyara harajin bat wanda ya aiki tun da farko dai gwamnonin arewa da sarakunan yankin arewacin najeriya sun yi zama na musamman a jihar kaduna tare da wasu masu ruwa da tsaki a yankin inda suka yi fatali da wannan kudirin garan bawul na tattalin na harajin da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya aiki wa majalisar dokoki da shi majalisar ta bayyana haka ne bayan zaman zamanta na 145 a ƙarshen jagorancin mataimakin shugaban ƙasa kashi shatima wanda a gudanar a birnin abuja fadar gwamnatin najeriya majalisar ta ɗauki wannan matakin ne bayan shugaban kwamitin shugaban ƙasa na musamman kan tsare-tsare da yi wa haraji garin bawul mr teo oedele wanda ya gabatar jawabi game da tsare-tsaren da suke yi inda majalisar ta bayyana cewa akwai buƙatar a samu karin lokaci domin tattauna da fahimtar juna haka kuma kashin shatima ya bayyana cewa za su ɗauki matakai da suka dace domin tabbatar da ba a sake samun irin wannan katsewar lantarki da aka fuskanta ba a kwanakin baya a yankin arewacin najeriya to anan kuma hukumar kiyaye hadarra ta tarayyar najeriya reshen jihar reshen karamar hukumar nasara da ke jihar nasara ta karrama mai martaba sarkin nasara alhaji ibrahim usman jibrin con tare da naɗa shi a matsayin honorary special marshal kuma babban faturan na yankin nasara unit command aishatu idris loko na ɗauki da cikakken rahoton hukumar kiyaye haɗura ta tarayya reshen karamar hukumar nasarawa ta karrama mai martaba sarkin nasarawa alhaji ibrahim usman jibrin con tare da naɗa shi a matsayin Honorary Special Marshal. Wannan karramawar ta kasance ne a yayin wata ziyarar girmamawa da tawagar hukumar ƙarƙashin jagorancin shugaban riƙon ƙwarya na shiyar CRC Samuel Malcolm Ako suka kai wa sarkin a fadarsa da ke cikin garin Nasarawa a ranar Talata 29 ga watan Oktobar 2024. Commander of the Border of the Niger CON, National Special Marshal of the Federal Roads of Tinko. Honor, this morning, based on your approval, I'm happy to announce the presence of the unit commander, CRS MS APO, with the unit commander Flavor Tico RS 4.33 Nasarawa Unit Command. Tawagar ta haɗa da SRC Zainab Bawa, babban kwamandan hanya, jami'ai wasu Special Marshals da kuma matasa 'yan bautar ƙasa na NYSC. SRC Zainab Bawa. Then we have also the training officer in our mission, uh, Mr. Um, SRC Kwamandan Akol ya bayyana cewa babban manufar ziyarar ita ce taya Mai Martaba Sarkin Nasarawa murna bisa naɗin da aka yi masa a matsayin Honorary Special Marshal, wanda Babban Kwamandan Rundunar Corps Marshal ya bashi a ranar 9 ga watan Satumbar 2024. Ya ce wannan karramawa tana nuna ƙoƙarin Sarkin wajen tabbatar da tsaron hanya da ci gaban al'umma. very, very, very important to us. Because as a unit, to have you as one of us is something that cannot be overemphasized. Because it is something we are proud of. Kwamandan Ako ya kuma gode wa sarkin bisa kulawarsa ga jin daɗin jama'a da ƙarfafa tsaron hanya yana mai cewa wannan tsari na Special Marshal zai ƙara samar da ingantaccen tsaro a hanyoyin yankin. A ƙarshe, kwamandan ya miƙa wa sarkin kwafi na ƙa'idojin Special Marshal da kundin titunan hanya. A martaninsa, mai martaba sarkin Nasarawa ya gode ma hukumar bisa wannan karramawar da aka yi masa, ya tabbatar wa kwamandan da cewa Masarautar za ta ci gaba da goyon bayan hukumar don tabbatar da tsaron hanya a yankin. major goal is to see to the safety and security of our people. Mai nasarawa ya kuma yin amfani da wannan damar

ya kuma godewa sarkin Nasarawa bisa amincewarsa da zama patron na Special Marshal a Nasarawa Unit Command tare da jaddada mahimmancin wannan matsayi wajen tabbatar da tsaron hanya. Ƙarshen rahoton kenan Aishatu Idris Loko labaran Kaftan TV Hausa daga ƙaramar hukumar Nasarawa, jihar Nasarawa. To nan kuma yayin da aka dawo harkokin karatu a jami'ar jihar Gombe, kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Gombe Muhammad Shatima Gaidan. ya yi kira ga iyaye da su tura 'ya'yansu su kuma makaranta don ƙara samun ci gaban harkokin karatu game da harkar ilimin ga rahoton da wakilin mu muhammad ibrahim fantami ya aiko mana idan dai za a iya tunawa a makon jiya ne kungiyar malaman jami'a na jihar ta gombe ta dakatar da yajin aiki da ta tun watan satumbar wannan shekara hakan ya sa mukaddashin mataimakin shugaban jami'a ta jihar gombe wato acting vice chancellor a turance farfesa sadi ahmed yauta ya sanar da cewa an dawo ci gaba da harkokin karatu a jami'a inda yake jawabi ga manema labaru a dakin taro na sanar can ba a turance na wannan jami'a inda ya ba ma gwamnatin jihar gombe saboda biyan bukatu ta na malaman na jami'ar da sauran kungiyoyi na jami'ar da yasa suka dakatar da yajin aikin da ya bada damar cigaba da harkokin karatu kuma yau a senate na university ta zauna kuma ta ba da approval a gan cewa yara su dawo daga yau 28 ga wata ga watan goma 2024 za ku iya tunawa a kan cewa gwamnatin jihar gombe karkashin jagorancin alhaji muhammadu inuwa yahaya ta ba wa jami'ar jihar gombe miliyan 250 a 2021 a shekaru na 2021 saboda su biya wayansu allowance na malamai wanda ya kama daga 2012 2015 da kuma 2016 wannan allowance din an bayar kuma an biya sannan kuma gwamnati ta sake bawa ita jami'ar mallakan jihar gombe kudade wanda suka kama miliyan 551 saboda ta fara aiki a tsangayan karatu na dukku wanda muke ce mata gombe state university dukku campus kuma muna gaya wa al'umma akan cewa wannan campus na gombe na dukku insha allahu nan ba da dadewa ba muna tunanin nan zuwa november december za a fara karatu a nan tsangayar da take dukku farfesa sani ahmad yauta ya kuma kara da cewa wannan gwamnati ta yi bayan wannan hoɓɓasa ne da gwamnati ta yi ta sake ba da sati ɗaya da ya wuce ta ba da kuɗi na kimanin naira miliyan 532 saboda a biya allowance allowance na na malamai malamai da wanda ba malamai ba kuma wannan gudun an bayar an yi approving an turo mana university kuma mu ma mun mika shi ga malamanmu da kuma ma'aikatanmu da suke aiki a university sannan kuma kun sani cewa gwamnati ta sake kara mana dama tana ba mu miliyan 200 a kowane wata a yanzu mun yi complain sannan ta ƙara mana miliyan 50 a kai a kan wannan kudin da ake bin mu so wannan kudin kuma an ƙara shi ne saboda ana tunanin zai iya biyan 25-35 a uh, consequential adjustment na albashi. Muhammad Ibrahim Fantami labarun Captain TV Hausa daga Gombe. ta nan kuma matatar mai ta aliko dangote ta mayar da martani ga kungiyar dalalan peter fetur ipman wanda ta bayyana cewa mambobinta suna kwashe kwanaki a matatar man ba tare da sun samu yin lodi ba matatar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na matatar antoni cejina ya fitar inda ya kara da cewa babu kuɗin da 'yan kungiyar da suka bada ga wato ga matatar mai ta aliko dangote kamar yadda ya bayyana jami'in ya kara cewa muna kara nata cewa za mu iya wadatar da najeriya da albarkatun man fetur irin su man fetur da dizal da ko man jirgin sama da dai sauransu a yanzu haka dai za mu iya lauda tirela tara a kowace rana kuma muna fitar da man fetur na jirgin ruwa muna ba 'yan kungiyar ifman shawara su yi rijista da mu kai tsaye kuma su fara sayan albarkatun man fetur ɗin kai tsaye daga wajenmu domin muna da wadataccen man fetur da suke bukata kamar yadda mai magana da yawon matatar mai ta aliko dangote ya bayyana ta nan kuma kamfanin da ke rarraba wata lantarki a najeriya to tcn a takaice ya bayyana cewar wuta ta samu a wasu jihohin arewa da suka hada da jihar kano da jihar nasarawa da jihar benue da jihar kaduna da bauchi da jihar gombe bayan gyara da aka yi musu kamfanin ya bayyana cewa wutar ta samu ne bayan aiki a layin a layin afir lafiya bayan da ɗaya daga cikin layukan da suke ɗauke da suke ba da wuta na shiroro ugaji suka lalace inda kuma tcn din ya bayar da tabbacin cewa jami'an na aiki a ɗayan layin domin tabbatar da kowane gari ya samu wutar lantarki a faɗin najeriya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da yankin na arewa ya kwashe kwanaki kutan ya kwashe kwanaki fiye da goma ba tare da samun wutar lantarki ba al'amuran da janyo tseko a fannonin aiki da kasuwanci da ma harkokin kiwon lafiya a yankin arewacin najeriya to anan kuma bayanai na bayyana cewa ana can ana cikin damuwa danganar batun wasu manoma guda 21 da 'yan bindiga suka sace a garin bena na yankin karamar hukumar danko suku na jihar kebbi an dai sace manoman ne yayin da suke aiki a gonakinsu a farkon wannan makon jama'ar yankin nadin kowace ta gabas sun kwashe tsawon akalla shekara biyar suna fama da wannan matsala ta hare-haren 'yan bindiga da kuma garkuwa da mutane tun da farko da 'yan bindigar sun sace manoman daga gonakinsu a garin bena na yankin karamar hukumar danko tsugu ta jihar kebbi inda ake wato inda ake dakon jin ɗuriyar manoman da kuma inda aka nufa da su amma an bayyana cewar har yanzu ba amu ba labari a cewar wasu jama'a da suke zaune a yankin matsalar hararin 'yan bindiga da ake kaiwa a yankin arewacin najeriya da kuma yankin baina ta kai inta kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana to anan kuma a kokarin tabbatar da ganin an fara harkokin karatu a tsangayar kimiyyar muhalli ta jami'ar jihar gombe da ke karamar hukumar duku wata tawaga ta musamman ta jami'ar ta ziyarci tsangayar ta duku domin ganin abubuwan da ke faruwa da idanta muhammad ibrahim fantami na dauke da karashen rahoton da yake magana da manema labaru yayin ziyarar a tsangayar jami'ar jihar ta gombe a duku farfesa sani ahmad yauta mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar ya ce ziyarar wani bangare ne na shirye-shirye da hukunta jami'ar suke yi na tabbatar da ganin an fara karatu a tsangayar a watan disabar wannan shekara kuma ziyarar za ta ba su damar ganin abubuwa da da inganta su. Shi Faculty of Environmental Sciences faculty ne wanda zai yi housing programs guda hudu za mu samu bac architecture bac building technology bac quantity survey da kuma bac estate management wayannan program guda hudu da girma su ne za mu fara ƙaddamarwa a wannan kwaleji Alhaji Muhammad ce Magadan kwamishinan ilimi da na jihar Gombe ya kasance a tsangayar yayin wannan ziyara ga kuma lokacinsa kan tsangayar. A ɗabbaka wannan makaranta din ba tare da jimawa ba a fara karatu. So, insha Allah kamar yadda kuka mu a yanzu mun zo ne mu kawo ziyara wa shi sarki mu masa gaisuwan ban girma kamun a isa wannan sakin a ji a duba. alhaji abdulkadir haruna rashid mai martaba sarkin doku da alhaji adamu muhammad waziri shugaban karamar hukumar doku dukkanin sun bayyana farin cikin su gwamnatin jihar gombe saboda samar da tsangayar a garin doku lamarin da suka ce zai ƙara ƙarfa gwiwa al'umma su mazauna yankunan karkara su ƙara jajircewa a gwagwarmayar fidar ilimi. muna gode muku da ɗaukan lokaci musamman ku zo nan don ku mana gaisuwa ta musamman sannan kuma mu je har da kuma mu ga abubuwan da suke gudana cikin wannan makaranta kuma ga shi dafin dafi an mana albishir cewa insha Allah shekarar nan ba za ta wuce ba ba a fara processes na karatu wannan makaranta babu da mu gode Allah ba da sarki nan gode mu kuma gwamna ne da tantanta wannan kwalifi da mai da ita a Gombe State University kuma na masa godiya bari da sarki muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa daga gombe to anan kuma matatar mai ta aliko dangote ta bayyana cewa har yanzu bata karbi kuɗi daga kungiyar lalaman fetur ta najeriya ba wato ifman domin sai man fetur ɗin kai tsaye a cikin wata sanarwa da matatar ta aliko dangote ta bayyana a shafinta na twitter ta bayyana cewa ana tattauna da ifman sai dai ta bayyana cewa bai dace mambobin ifman su nuna cewa ba su fankatar wato suna fuskantar matsala wajen sayan tataccen man fetur daga matatar aliko dangote ba wanda aka bayyana cewar harkoki ne na kasuwanci a cewar matatar mai ta aliko dangote cikin wata sanarwa jami'in ta na hulɗar jama'a antoni cejina ya sanya wa hannu ya bayyana cewar an biya kuɗin da ake magana ne kai tsaye ta hannun kamfanin mai na ƙasa nnpcl ba matatar mai ta aliko dangote ba kamfanin mai na ƙasa nnpcl bai amince da kuɗin wato bai ba da kuɗin kai tsaye ba kuma ko ba a ba da izinin a sayar da man fetur kai tsaye ga su 'yan kungiyar ta dillalan man fetur ba matatar ta aliko dangote ta bayyana cewa muna son mu jaddada cewa za mu iya wadatar da najeriya da albarkatun man fetur har ma da man jirgi kamar jami'in ya bayyana a shafin ta na twitter ta nan kuma gwamnan jihar kaduna malam uba sani ya amince da naira dubu saba'in da biyu a matsayin mafi kankatar albashi ga ma'aikatan jihar a cikin wata a cikin wata sanarwa da sakataren watsa labarai na jihar ibrahim musa ya fitar ya bayyana cewa karin zai fara aiki daga watan nuwambar da ke tafe sanarwar ta kara cewa gwamnan zai kuma samar da motocin sufuri kyauta ga ma'aikatan jihar ta hanyar ba su motoci guda 100 masu amfani da iskar gas domin kai su wajen aiki da kuma mayar da su. to anan kuma wani malami a bangaren tarihi na jami'ar jihar gombe farfesa isaac edibe ya bayyana cewa taron bita da aka shirya wa special marshal a jihar gombe da kuma kullo da fasahar zamani wurin kiyaye faruwar hatsira abin yabawa ne matuka daga jihar gombe wakilin muhammad ibrahim fantami na dauke da karshen rahoton musta sassan kaurar da yake magana da manema labaru ya ce ilmantar da jama'a da hukuma za ta ci gaba da kara kaimi a kai yana da matukar alfanu wurin ganin an rage yawan faruwar hatsira domin akwai buƙatar a ilmantar da al'umma su fahimci muhimmancin kiyaye faruwar hatsara da bin dokokin tuƙi domin kawo sauƙin faruwar hatsura a Najeriya da ke asarar rayuka da dukiyoyin jama'a ba gairawa dalili. Muna da abubuwa da yawa musamman a kowace rana muna da program da muke zuwa a aira ko gidajen rediyo ko masalatai ko coci ko tasoshin mota kowace safiya kafin fatocin su fita sai sun shiga wannan tashar motoci domin su faɗakar da direbobi da kuma fasinjoji game da bin dokokin wanda kawo yawan hatsari nan jihar gombe ba a ganin na da lalle akai da shi ne overload wanda kuma shi ne gaskiya a kokarin mutu kokarin domin mu dakilar da shi wannan na overload da ga mutane har a bayan hudu na mota an ɗibe su in ka taɓo su ce maka gari da zafi kuma da gari da zafi abu ne wanda ake cewa ka duba cost benefit analysis ka duba ka duba ka ga hatsari da kuma kai listaman na mota Muhammad Ibrahim Ibrahim Fantami labarun kaftan TV Hausa daga Gombe. To anan kuma ministan birnin Abuja ya samu wiki ya bayyana cewar daga watan Janairun shekarar 2025 duka ababen hawa da ake hawa da su a birnin za su kasance jami'an sanda da na tsaron farin kaya na da cikakkun bayanan su. minista wiki ya bayyana haka ne a lokacin da yake ba da tallafin sabbin motoci na haya ga wasu matasa a birnin abuja ministan ya kuma zargi wasu masu amfani da ababen hawa da kasancewa masu yi wa 'yan bindiga leƙen hatsiri mafi yawan masu tuka keke na da kuma masu yawo da kuma masu a suna baiwa 'yan bindiga bayanan asiri ne don haka daga watan janairun sabuwar shekara babu wanda za mu bari ya ɗauki fasinja a motarsa ba tare da samun sahalewar jami'an tsaro na farin kaya ba da kuma na 'yan sanda sannan dole kuma a yi wa motocin da ake haya da su rajista in ji minista wiki ministan na birnin abuja ya kara cewa ba za mu bari a sake amfani da kowace irin mota ba ta ɗaukar fasinja ba tare da an samu cikakkun bayananta ba ministan ya ci gaba da cewa za mu ɗauki bayanan direba da motarsa kamar da sunan direba da lambar motarsa da sauran muhimman bayanansa suke da rajista in ji minista wiki to nan kuma majalisar dattijai ta shirya kure-kuren kwamitin da zai gudanar da bincike kan zargin yin zagon kasa ga harkokin man fetur a najeriya mataimakin shugaban majalisar dattijai sanata baro jibrin shi ya sanar da hakan a lokacin zaman majalisar bayan da shugaban kwamitin opm ba ya ɗauki matakin kudurin wanda ke neman majalisar da kuma majalisar dokoki ta kasa da su gudanar da binciken na haɗin gwiwa shugaban kwamitin ya bayyana cewa majalisar wakilai ta gudanar da muhawara akan batun wanda ita ma ta shirya kwamitin da zai yi bincike akan wannan al'amari na yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa sanata baro jibrin ya kuma nemi su haɗa hannu tare da sanya wa kwamitin suna kwamitin haɗin gwiwa na majalisar da zai yi bincike kan zargin zagon kasa a masana'antar man fetur hakanan kuma ya nemi majalisar wakilan ta zaɓi adadin mambobin da za su yi aikin daidai da abin da majalisar dattawan ta samar to nan kuma kwamandan kiyaye hadura na tarayyar najeriya reshen jihar gombe mr samson kaura ya bayyana cewa hukumar za ta ci gaba da rubanya ta wajen ilmantar da jama'a kan muhimmancin kiyaye ka'idojin tuki daga jihar gombe muhammad ibrahim fantami ya aiko mana da wannan rahoton Farfesa Isaac Adebiya zan tashi da manema labaru jin kaɗan bayan ya gabatar da kasidar shi mai taken fasahar zamani wurin rage faruwar hatsura a yayin wani taron bita da aka shirya ma jami'ai na musamman da ke kiyaye faruwar hatsura da ake cewa special marshal a turance na hukumar kiyaye faruwar hatsura ta ƙasa ya ce fasahar zamani ya kawo sauye-sauye a fannonin rayuwa daban-daban musamman ma wurin rage faruwar hatsura. So wannan conference yadda za a samu a gaya masu sabbin marshals hanyoyi wanda za daga rage hasari bisa ga technological development wanda ake da shi so musamman abin da ya sa muka zo farfesa isaac edebe ya kuma kara da cewa shell I? musamman za su collaborate the federal road safety corps they are there like partners eh, ba wai abinda marshal suke daban da abin da rosati suke yi daban ba ah, kawai aikin shine a rage ah, hasari a kan hanya kuma mutane su hankali yadda suke tuki ah, suna amfani da su masuna da su motoci muhammad ibrahim fantami labarun kaftan tv hausa daga gombe to kuna shan labaran da rahoton nan kai tsaye daga nan sashen hausa na gidan talabijin na kaftan tv da ke nan birnin tarayya abuja yanzu kuma za mu je ga labarun kasashen waje Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. Masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa, tarihi da al'adunmu, sana'o'i, fina-finan Hausa da waƙoƙinmu na gargajiya. haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara. Tashar Captain TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a faɗin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron ɗan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414. Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa, tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku. To anan kuma an bayyana cewar shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye tare da mai ɗakinsa sun ziyarci ɗakin Ka'aba bayan bayan sauke umara da suka yi a kasar ta makka hakan dai wata karamawa ce daga yariba mai jiran gado muhammad bin salman na kasar saudiya an kuma wallafa a hotuna a shafin shugaban kasar na senegal a lokacin da ya shiga cikin ɗakin na ka'aba to anan kuma rahotanni na bayyana cewa an kama wasu shahararrun masu amfani da shafukan sada zumunta a kasar tunisia saboda wallafa bidiyo da ake gani ya ci karo da tarbiyya a kasar ta tunisia kafafin yada labarai a kasar sun ce ɗaya daga cikin waɗanda aka tsare na da mabiya sama da miliyan ɗaya a shafukan instagram an kuma kawo matar wadda aka fi sani da lady samara a shafukan yanar gizo kan yin zarge-zargen shiga ta rashin da'a ma'aikatar shari'a ta tunisia a farkon watan nan ta sanar da cewa za ta ɗauki matakin shari'a kan masu amfani da shafukan sada zumunta da suke bayyana ɗabi'u na rashin ɗa'a a kasar ta tunisia masu suka kan lamarin sun bayyana cewa yin hakan wani bangare ne na yunkurin murkushe 'yan adawa da gwamnati a kasar ta tunisia tunanin kuma hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa matsanancin yunwa za ta ɓarke ga kasashe guda goma sha shida cikin watanni takwas masu zuwa wato a cikin watanni masu zuwa sun bayyana cewar yankunan falasina da sudan da kuma sudan ta kudu da mali da kasar haiti za su fi fuskantar wannan matsala sauran kasashen da matsanancin yiwon za ta iya ta'azzara sun hada da najeriya da kasar chaji da yemen da kuma kasar mozambique da myanmar da syria da kuma kasar lebanon rikice-rikice shine babban abin da ke haddasa yiwuwa ko kuma aka san samun yunwa a waɗannan kasashe da hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana sunayensu a karara gwamnatin sifaniya ta bayyana cewar har kawo yanzu ba a gano gaman mutane ba bayan da ambaliyar ruwa ta afku a cikin wannan mako a kasar ta sifaniya an dai bayyana cewar kimanin mutum 160 ne suka rasa ransu a kasar ta tunisia a kasar ta sifaniya sakamakon ambaliyar ruwan wani minista a kasar angel wato victor torres ya bayyana cewar wato zai wuya gane irin barnar da ambaliyar ruwan ta haddasa kawo yanzu rahotanni dai sun bayyana cewar akwai tashin hankali sosai akan waɗannan iftila'i da ya faru a ƙasar ta sifaniya an bayyana cewa akwai wasu wurare da ba za a iya kaiwa gare su ba yayin da ake aikin ceto don ƙoƙarin ganin an kwaso motoci da kuma rayukan waɗanda suka salwanta a ƙarƙashin ƙasa wani jami'in hukumar agaji ta red cross ya bayyana cewa a yanzu haka a yanzu haka muna daga cikin wuraren fakewa da aka samar a birnin valencia bayan barkewar ambaliyar ruwan ministan kasar pedro sanchez ya buƙaci mutane da su zauna a gida sannan kuma su kiyaye da shawarwarin da masana harkokin ceto suka bayyana a kasar to anan kuma mataimakin shugaban kasar a nan kuma mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta ɗauki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump kan ƙudurinsa na son kare mata ko suna so ko ba su so kamar yadda ɗan takarar ya bayyana da take jawabi kafin fara yakin neman zaɓe a jihohin yammacin ƙasar uwar gida harris ta bayyana a kalaman na abokin takararta a matsayin na rashin dacewa ta bayyana cewa tsohon shugaban amurka ya zai cewa zai iya yanke hukunci kan abin da ya kamata mata su yanke hukunci da kansu ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi ta nuna cewa za a fafata wannan zaɓe ne da kan kan kan to annan kuma attajirin dan kasuwa elon musk ya gaza bayyana a gaban kotu da ke pennsylvania domin fuskantar tuhume-tuhume game da kyautar dala miliyan daya gabanin yin zaben shugaban kasa a kasar amurka a maimakon haka dai lauyan attajirin sun nemi a mayar da shari'ar karkashin kotun tarayya wanda hakan ka iya jinkirta yanke hukunci har zuwa bayan zaɓe. elon musk ya yi wa masu zaɓe yin kuɗi a jihohi marasa alƙibla wato da suka haɗa hannu kan takardar da suka haɗa hannu kan takardar korafi da suka aiki a kasar ta amurka a nata bangaren ma'aikatar shari'a ta yi gargadin cewa shirin na iya janyo yin karo da dokar zaɓe ta kasar amma kuma kamata yi a zaman kotun a duba koken cewa tsarin ya saba dokokin cikin gida na kasar ta amurka to yanzu kuma ga abdulbasir haruna ɗauke da labarun wasanni Won't he really sparkle the best initially? Edison off his line. Havertz! It's a great forward run. Here we see the build-up. Henry Mendy out to the left. to use her pace and use her strength. yayin da a cikin shirin muke karanto muku labaran da muka wayi gari da su da masu sanar da ku yadda ke kasancewa musamman daga kan sassan gasar nan guda biyar da ake buga a yankin nahiyar turai gasar da ta hada da english premier league gasar da ake buga kasar ingila sai la liga ta kasar spaniya da gasar bundesliga ta kasar jamus sai gasar ligue ta kasar faransa da kuma gasar nan ta syria ta kasar italiya kamar yadda kuka sani mukan karanto muku labarai da ma sakamakon wasan da ake bugawa a nan gida najeriya wato gasar nan tamu wadda aka fi da npfl wato nigeria professional football league muna ba ku haƙuri da fara muku da highlight da muka yi sakamakon tsaikon da aka samu na rashin isowa wajen aiki da wuri da na saboda wata matsala da na samu a hanya ta ta zuwa ofis hakan ne sa ban kasance da ku da wuri ba amma muna su ba ku haƙuri kamar yadda kuka sani masu kallon mu yau ma muna ɗauke da labarai wanda za mu karanto su a gurguje domin ƙara ba ku damar shigowa cikin shirin na fagen wasanni kamar yadda kuka sani Ah, wanda ke nuna cewa wato sporting ta cimma wato matsaya kan barin kocin ta mai suna ruben amurin wato ya bar ko ya ya bar wato kungiyar ya koma kungiyar kwallon kafa ta manchester united a lokutan da ake ganin cewa a wadan watan na nuwamba wato ah, ruben amurin zai kasance da tawagar kungiyar kwallon kafa ta manchester united a matsayin sa na sabon mai horaswa. a yayin da kuma kamar yadda kuka sani wato dan wasan gaba na sweden mai suna victor gregers a to mai shekara 26 dan da dan wasan tsakiya na kasar denmark martin hall eh, wato holman mai shekara 25 ba za su ji daɗin shawarar amurin ba ta barin sporting bayan ya wato ya sa sun amince da ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa a lokacin da kungiyar da dama suka yi ta zawarta su. wato lokacin da victor gregres ya so ya ba kungiyar wato a ruben amorin na kungiyar kwallon kafa ta sporting wanda zai zama mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united yana ɗaya daga cikin mutanen da suka shawo kan shi suka je ce ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta sporting hakan ya sa ya bayyana cewa ba su ji daɗi ba na barin kungiyar da yake son yayi da zai tafi ya su Uh, kuma nan wato sai dai wato idan muka duba kuma nan gaba dan wasan gaba na bayan munich <coughs> da jamus mai suna jamar musiala mai shekara 21 ya amince ya zauna ya amince ya zauna wato a hankali kwance a club na bundesliga duk da alakan tashi da kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester city da ake yi a wato jita-jita da maganganu da take ta nuna cewa musiala zai dawo manchester city gashi da yanzu ya amince ya ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich wadda ke buga gasar ta bundesliga wanda hakan nuna cewa za a ba sa sabuwar kontragi domin ya raftuka hannu domin ci gaba da kasancewa da babbar kungiyar da vincent company ke horaswa a nan bangaren kuwa manchester united na iya yin hamayya da liverpool kan dan wasan baya na wolf dan asalin kasar algeria mai suna ryan atnori a atnori wato mai shekara 23 liverpool lato da manchester united za su yi gogayya a kan ryan atnori wato mai shekara 23 wanda dan wasa ne dan asalin kasar wato algeria a nan bangaren kwabo brentford za ta buƙaci fan miliyan 60 kan dan wasan gaba na kamaru mai suna brian mbemu mai shekara 25 a kasuwar musayar 'yan wasa a watan janairu yayin da ita ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal take ci gaba da zawarta wato brian mbemu daga kungiyar kwallon kafa ta brentford brentford ta ce ga duk wanda yake bukatar dan wasan wato fan miliyan 60 zai biya domin sayan wannan dan wasa a nan bangaren kuwa steven gerrard na fuskantar wato kora daga kura daga wato mukaminsa na kocin al'itafak bayan da kungiyar ta saudiya ta yi rashin nasara a gasar cin kofin gasar da aka yi a makon nan wato steven gerrard na fuskantar matsala na wato alamun cewa zai iya rasa aikinsa saboda kungiyar kwallon kafa ta al'itafak wato tana fuskantar matsala ta rashin nasara wanda hakan ya sa ake tunanin cewa za a iya sallama steven gerrard a matsayin mai horas da ita yayin da ake gan cewa za ta so ta sabunta sabon mai horaswa a nan bangaren kwa aston villa na tattaunawa da dan wasan gaban ingila mai suna morgan rogers mai shekara 23 kan sabuwar yarjejeniya wato morgan rogers dai dan wasa ne da yake taka da kungiyar kwallon kafar ta aston villa wadda kuma yana kokari hakan yasa suke to su sabunta kontragin sa a nan bangaren kwariyar madrid na tunanin ɗauko ɗan wasan tsakiyar faransa mai suna aurelien chouameni mai shekara 24 wato kamar da kuka ji real madrid na tunanin ɗauko ɗan wasan tsakiyar faransa a wato a aurelien chouameni mai shekara 24 wato ana ganin cewa wato a dan wasan na wato real madrid wannan labarin dai kamar akwai kuskure a cikin shi wanda ake nuna cewa wato wata kungiya ce da take bukatar aurelien chouameni daga kungiyar kwallon kafan ta real madrid a nan bangaren kuwa wato real madrid za ta biya fan miliyan 84 don siyan enzo fernandez ko kuma ta ba chelsea chuameni a matsayin wani bangare na cinikin dan wasan tsakiyar na argentina mai shekara 23 ji wato real madrid tana bukatar enzo fernandez ko kuma ta mika aurelian chuameni ga kungiyar kwallon kafa ta chelsea a matsayin musayar 'yan wasa a lokacin da suke bukatar wato enzo fernandez a nan bangaren kuwa barcelona na sa ido kan na sa na sa ido kan halin da rafaelio ke ciki a ac milan da nufin wato daukar dan wasan na kasar portugal a watan janairu a lokacin da ake ganin cewa lokaci ne da ake kawo sababbin wasa da ma karanta sabunta kungiyar sababbin wasa kamar yadda kuka sani masu kallon mu a gurguje wannan shine labarin da za mu kawo muku a cikin safiyar yau kamar yadda na baku ku hakuri na rashin kasancewa da ku da wuri da bamu yi ba wanda kamar yadda kuka sani a gobe akwai wasannin da za a buga na gasar ta premier league wanda idan muka duba gobe <clears throat> ranar asabar akwai wasan da za a buga na gasar premier league wanda arsenal za ta karbi newcastle za ta karbi bakuncin arsenal karfe 1 da rabi a gobe yayin da bournemouth za su kara da man city ipswich da leicester city liverpool da brighton nottingham forest da west ham united southampton da everton yayin da wolf za su karbi bakuncin crystal palace idan muka duba ranar lahadi kuwa akwai wasu wasannin da za a buga musamman yau da wato a kwararren lokaci za mu iya gaya muku duka wasannin da za a buga ba a gasar mutanen gida najeriya el kanemi wayo za ta kara da katsina united abia wayo za ta kara da hadland of owerri akwa united da kwara united yayin da bayelsa za su karbi bakuncin eyimba enugu rangers za su kara da nasara united wato ikurudu city za su kara da kungiyar kwallon kafan nan ta rivers united fc kano Pillar za su kara da plateau united Ah, a niger tornadoes da sushin stars ah, sunshine stars da pendal insurance yayin da kuma raymond stars kara da kungiyar kwallon kafan nan ta lobby stars to madalla an gaida abdulbasir hannu da labarun wasanni da haka ne kuma ku kawo karshen labaran da rahotannin da muke dauke da su a cikin taskar tamu sai dai tun da farkon shirin kun cewar majalisar tattalin arziki ta kasa ta shawarci shugaba tinubu da ya dakatar da harajin bat babu wahalar samun mai daga matatarmu in ji aliko dangote ba mu ji ɗuriyar manoma 21 da 'yan bindiga suka sace a jihar kebbi ba in ji wasu manoma kamfanin nnpcl bai ba mu izinin baiwa dillalan man fetur kai tsaye ba in ji matatar aliko dangote a bangaren labaran kasashen waje za ku yi cewar an kama shahararrun masu amfani da shafukan yanar gizo a kasar tunisia tajiri a kasar amurka elon musk ya ki bayyana a gaban kotu kan tuhumar baiwa masu zaɓe cin hanci na makudan to da haka kuma zan yi ban kwana da ku a maran dukkanin yan uwa abokan aiki da suka tallafa mu wajen ganin dukkanin labaran da rahotannin sun zo muku ni yahya hassan ta ke cewa mu kwana lafiya